mu a kungiyance mun lashi takobi kuma mun tsaya kan cewa sai gwamnatin tarayya ta amince da wannan yarjejeniya da muka ci fari na biyan karamin ma'aikaci naira dubu talatin mafi kankantan albashi bayan dogon tattaunawa allah ya sa muka ci wato yarjejeniya gwamnatin tarayya ta amince kuma sun dankwara hannu kan cewa mafi kankantan albashi yanzu a najeriya zai zama wato a dubu talatin inda gobe misalin karfe hudu da rabi sun yi alkawari za a miƙa shugaban ƙasa ya dankwara hannu a miƙa wa majalisa bai zama doka ma'aikata su karɓi mafi kankanta albashi na naira dubu talatin. Mana a talatar nan za a tabbatar da wannan magana ke na mika wa shi shugaba Buhari. Eh insha Allah mun riga ma mun ci mai yarjejeniya sun sa hannu gwamnati ta amince kuma ta saka hannu a cikin wannan yarjejeniya shi mai girma shugaban ƙasa za a mika mishi yanzu wannan abu zai zama doka da ya mika majalisa insha Allahu mafi kankanta albashi zai zama dubu talatin na ma'aikatan Najeriya. Nasiru Kabiru wani lokacin ma naira dubu sha takwas ɗin ma an ce wasu jihohi ba su aiwatar da shi ba zuwa yanzu. Eh, za a iya samun wani canji daga kar ya zama abun sa hannu ne kawai akan takarda ga wasu jihohin. Wannan magana kamar yadda 'yan jarida suka sha faɗa a yawancin gwamnonin nan ko kuma a zahirance ba su biya ba kuma babu kuɗin biyan ba ne ko kuma babu hanyoyin biya. Gazawa ne na gwamnatin jihohi amma wannan karan insha Allahu da an sa ya zama doka za mu bi duk jihar da muka ga ba za su iya biya ba to ina mai tabbatar maka za mu gaya 'yan kasan ko kuwa za mu gaya wa 'yan jiha su sauke shi wannan gwamna a zakulo wanda zai iya biyan wannan albashi ya ci gaba da biya wannan shine mataki na gaba da za mu ɗauka. Nasiru Kabir yanzu dai kuna murna kuna uh, maganan yajin aiki da an janye kenan. Eh to a maganan jan yajin aiki ba za mu zunduma cikin yajin aiki ba tun daga abin da muka gabatar kuma alhamdulillahi mun yi nasara wannan ba nasarar mu bane nasara ne na 'yan Najeriya da haɗin kai da suka bamu da goyon bayan da ma'aikata suka nuna mana kuma mu dama mun musu alkawari da za a haɗa baki da mu a yaudare su ko a ci amanan su ba sai mun tsaya kuma insha Allahu an biya kadun su, kamar yadda yanzu muka yi wannan nasara.